To jama'a masu kalmar sauran mu a koda yaushe idan muka yi babban kamu muna kawo Yau ba ta bata lokaci bane muna tare da jarumin nan Adam Izango Duk wanda ya san shi ya san yana abubuwa da dama ba sabon abu ne. sai bai za ka gabatar da kanka ga masu kallo da sauran. Assalamu alaikum masu kallo da masu sauraro sunana Adamu Abdullahi Zango jarumi mawaki kuma producer darekta a cikin masana'antar kanewood to a guguje ba wai irin za a ce tarihi ba na san <laughs> wai mujallu da kun sun taɓa tarihi hmm. abinda yawanci ake tambaya shi ne. wai me yasa idan kai magana irin ake mata gurguwar fahimta yin kuma tana irin karan kanka ka taɓa wani bincike akan haka na yi bincike sosai to menene me ka gano na zama kishiyar maza ne <laughs> Shi ne kawai babu wani dalili eh. da duk wanda za ka je ka duba deep cikin zuciyarsa a maza za ka ga cewa masoyina ne amma saboda budurwarsa ta ce Adamu Zango na burge ta eh matarsa ta ce Adamu Zango ne jarumin ta tana son shi na burge ta sai suka yi wa kalmar gurguwar fahimta cewa soyayya ne irin na da namiji da mace tana son shi ne shikenan sai zama kishi Adamu Zango mm. duk wanda yake kallo idan yana ɗaya daga cikin wanda suke mun wani fahimta ya je ya zauna ya bincika da to me Adamu Zango ya masa da ya tsane shi ko kuma yake canza masa duk motsinsa a mm. maimakon koda ya yi dandani alkhairi ne sai a mai da shi shari ya zama wani abu da za a yi ta tattaunawa mm. a social media da shauransu bayan wannan sai ka je ka dauto me nake yi sai na farko dai wanda ke tare da ni kafin ya gani sai ya sha wahala mm. ba club nake zuwa ba gurin cilin nake zuwa yan mata da samari ba ba daga gida sai gurin aiki na mm. to me zan yi kasa ne sai dai na fito na yi magana kuma na yi ta da kyawun niyya sai a juya min ita ta zama shi yasa yanzu kusan na daina magana tunda na fahimci ko alkhairi ne ne ko na fito in faɗi wani abu don a gyara sai a mai damin shari sai na shiru da baki na ba dan ina so ba saboda ni dan gwagwarmaya ne ba zai kawai ana kana rayuwa wake saboda artist ne kawai sai a ce ka daina magana ka daina magana to in ba za ka yi magana a rayuwa ba ba za ka shiga cikin matsalolin mutanen da ba mutane kan ma'ana ba 'yan fim ba wani wasu musulmai ne mm. suna cikin wani yanayi za ka yi towa albarkacin bakin ka ka kawo musu gyara ko ka ba su gudunmawa wani lokacin kawai ka yi magana na wanda zai zama cewa ah, yana da kyau idan ka yi shi wani wanda yake cikin damuwa zai dan sa sauki to bai kamata ka shiru da so irin waɗannan abubuwan ne suka jawo na zamanin cewa dole in yi shiru ba da na idan aka duba so da dama jarumi tun da ce na duniya ga baki ɗaya akwai wani abu da yake damu su yaya kake ji idan ka wani ya aikata wani abu da sunan hukuma baka san shi so idan mu a arewacin najeriya idan mutum ya maka ya bata maka suna don bata suna ne ka amfani da sunana wajen yaudarar mace ko kai lalata da ita ko karbi kudinta ko ka cutar da ita wato ba karamar illa ba ce so amma da zaran ka kama mutum ka kai shi station ko an je kotu mm. iyayensa iyayen gidan ka su fara kira suna wane baban shi ya zo same mu ya ce ka kama ɗansu kawai ai rayuwa ce ai kana cikin wannan masana'antar ba abin da ba za ka gani ba mm. wato kenan ba a ba da goyon bayan cewa wanda ya abu mara kyau kada a hukunta shi kenan idan ka bar shi gobe wani zai yi in ka bar shi jibo wani zai in ka bar shi ta wani zai yi amma idan da za a ce za su rika rafa ido su rika bari mana ɗaukar mataki akan masu bata mana suna mm. to na tabbatar da za a samu a rage mm. to idan na baka labarin mutanen da suka bata min suna wallahi wani a cikinsu wallahi kawai abin da ya rage a tare na hanya a kashe ni saboda abin da ya aikata da sunana to amma da yake ba ko ina muke zuwa ba Allah yake kare mu kuma dama Allah ba zai baka daukaka irin tawa ka ce kai tunanin cewa ba zai kare ni ba sai a sai ina yau da yan sanda ko wani abu no mm. Allah da ya bani shine yake iya kare ni daga sharrin dukkanin wanda yake kallo na da mummunan abu ko na aikata ko ban aikata ba so irin waɗannan abubuwan su ne mana ciwo kuma ni har gobe bana bari mm. in dai kai wuce gona da iri a cutar to zan haɗa ka da 'yan sanda abin da na sani shine ba za a je kotu ba saboda na san asara zan yi na kuɗaɗe kuma a zo ce dan Allah sake shi inda za a daina barin ana shiga cikin wannan muna muna ɗaukar mataki akan mutane to da za mu zauna lafiya ba tare da muna samun irin waɗannan abubuwan da yawa ba. Mm, cikin na tambayar ka fara ansa ka taɓa kama wani ai na kama akalla ina ganin dai da yake ba su da yawa wanda na kama yawanci idan aka sa 'yan sanda a police station ɗin ake zuwa a rubuta wanda take cewa idan yin mutum sake za a je kotu in ka sake za a yi kaza zai hmm. na ganin ba na tsabban tsammanin na taba kai wani kotu ba sai so daya hmm. wanda shi ma abin da ya yi in na faɗa wato ya wuce gona da irin ba na wasa ba hmm. muka je kotu karshe ma dai shi ma dai da roƙon har kauye ana kira na ana ce ai yaro kaza dan gidan wani kaza ne alaka kaza da kaza da kaza eh. Ko ba yadda ka iya waɗanda su roƙe ka san karfin ka daga ka ce za ka yi musu taurin kai eh. aka sake shi aka wuce gurin gara eh, a ce wani abu akwai wanda muna tare ku aka taba kama ya amfani da sunan ka da yan mata aka kama shi kuma aka ƙara kama shi to na shi ne to shi yanzu shi ne aka ga ya ce yanzu ma da nake gaya maka bai daina ba kaga da an bari ya yi watakila wata shida a prison ko wata uku ya danganta da yadda alkali zai daure shi baya saboda bata suna da ya yi da ba zai sake ba amma har yanzu yana nan yana yi kuma na sani kuma zan sake kama shi bai izinin Allah ta'ala to duk abin da ake yana taɓa mutum abin da ake nema gyara kamar wannan kokari kake domin magance faruwar abu ai babu wani kokari <laughs> saboda na farko dai mu ba a ba mu muhimmanci gwamnati ba ta ba mu muhimmancin da za mu iya tunanin cewa ana mana wani abu bari mu saka a ɗauki mataki da ce gwamnati tana ba mu mu mutane ne waɗanda muka zama muka bambanta da sauran mutane mm. gwamnati ta yarda da haka kuma tana ba mu kariya kuma tana shiga cikin lamarin mu wannan abubuwan ba su faru ba amma da mu da banza a gurin gwamnati duk ɗaya ne kun nemi hakan shekara ta ashirin a cikin wannan masana'antar. Banda yunkuri da na yi kaina da wajen ganin cewa kare kaina da kuma samun irin damar da za ka samu ka yi magana da gwamnati ko ka ba ta shawara. Mm. Na yi iyayi na na san mutanen da a cikin masana'antar kullum suna jele ne eh, ofisin commissioner of police mm. ofisin gwamna ofisin kaza malamai da shauransu amma har yanzu babu wata dama da aka ce eh, waɗannan mutanen a basu kariya na musamman mm. kamar yadda suke ba da gudunmawa a al'adance da kuma zaman eh, zamantakewa na al'umma to amma kullum mu ne kaskantattu a cikin bayan Allah ko a cikin al'ummar arewacin Najeriya mun fi kowa kaskanta saboda mu ne fasikai mu ne karuwai mu ne yan iska mu ne yan kaza yan kaza yan kaza hasashe to ba ba hasashe ba ai a bayyane kullum kana kallo ai look in za mu yi magana mu yi shi ba wai kawai da ka ba eh. idan yau muka cin cewa da mazango za mu yi za mu yi show misali da artist koma a hmm. Kaduna ko Kano in Allah yadda idan ka ga wajen show din almajirai ka gani za ka ga matasan ba su da yawa su ma waɗanda suka cire girman kai suna suka za su iya nuna mana cewa eh su masoyan mu ne hmm. sai kuma mata za ka iya ganin mata waɗanda su da ai arewacin Najeriya mata ba sa bara hmm. to amma za ka ga matan da yara su suka fi yawa a gurin why saboda su ne masoyanmu na gaske idan ka ce za ka yi show a wani babban hotel zai wahala sai dai ga yan unguwanku mm-hmm. ko kuma abokananka wanda ka haɗu da su social media za su zo su maka solidarity ba wai a'a sun zo ne saboda ƙaunarka da suke ba su taɓa ganin ka ba so wannan abubuwan ya sai nuna maka cewa to wa muke wakilta hausawa eh, idan kana so ka san kai jarumi ne ko kuma kana da ɗaukaka mm. ko da matsayi to in ka bar Najeriya in Allah ya yarda zaka gane cewa kai wani ne amma in dai a Najeriya baka taɓa barin Najeriya ka tafi wata ƙasa yin wasa ba to ba za ka gane haka ba sai kuma wasu garuruwa a cikin arewacin Najeriya irin Sokoto mm. Katsina hada da Zamfara zamfara ban taba wasa a zamfara ba eh, Za mu kai insha eh, Allah ban taba yi wallan tana shaida <laughs> inda na shaida nake gaya maka eh. ah, da shaida. waɗannan dai garuruwa mm. waɗanda suke kusa da Nijar kuma mm. suna daukan irin tunani da irin gaskiya ko kuma ce da irin su mutane da hands free mm. kawai duk abin da ya zo zuciyar su kawai shi za su suna so suna so to a wannan na ma magana a shekara kusan goma ne zuwa yanzu to yanzu celebrities sun yi yawa ya faru yanzu 'yan tiktok ma kadai <laughs> celebrities ne waɗanda za su iya zuwa su kalle mu su helin mu yau sun zama celebrities to wa kake tunanin kuma <laughs> zai bi ka wannan shi ne abu matsalar da muke fama so babu yadda za a ce a cikin eh. gidanku ba a ganin mutuncin ka ba a ganin girman ka kai wulakantacce ne ka ce mm. wai na waje zai ga mutuncin ka mm. wato mu da muka rayuwa daga shekara 2000 2 da na shigo masana'antar zuwa yanzu waɗannan masoyan da muka samu babu social media mm. to su ne ainihin masoya wanda kuma su suke helin din mu har yanzu amma bayan su mm. yanzu da social media ta nan kare zaka iya samun karan zama ɗan celebrity ai akwai celebrity dan <laughs> celebrity da wanda yayi ya shiga lungu da sako ƙasa-ƙasa mm. ya nemo masoya dan kana na social media ko ka sami masoya ta social media a ɗaki eh, a ɗaki kenan eh. ba shi zai nuna cewa kai ma celebrity ba ne eh. ake hele na fahimta so waɗannan su ne abubuwan gaskiya da da kai su ne ba sa taimaka a magance abubuwan can ba zai yi ba zai yi gaskiya idan idan muka duba musamman waɗanda muke alaƙa da su a Kaduna suna ta korafi ba irin da ba irin tana Kaduna tana yi su su wani kamar ka ba Kaduna Ko shi ne ake cewa to ai maka wani laifi ne ta kaduna tun da na zo garin nan ba a lokacin da yan kaduna suka nuna mun casa ni ina da mutunci da daraja a wurin su ba ka san waɗanda suke ganin mutunci na kaduna iyaye kamar su irin eh, baba musa abdullahi irin su musa kalla aisha nta mahuta waɗannan dai dattawan su ne waɗanda suke ƙara min ɗan ƙarfi ma nake iya cewa bari in zan yi aikin in zo da na kaduna in zan yi wani abu ba na ma aiki a Kano tun da na dawo Kaduna. Mm-hmm. Amma waɗannan yara da suka taso a Kaduna mm-hmm. suka nan su mai suka mai da ni kamar banza kamar ba kowa ba. Babu yadda za a yi kai kasan cewa Allah ya mutunta ka kuma wani dan adam ya wulakanta ka kuma ka ce za ka ji daɗi. To tun da na zo Kaduna matasan Kaduna maza da matansu wulakanta ne suke yi. Ina gaya maka wannan daga cikin zuciya tare. wannan dalilin yasa lokacin da na fara yin series ina na farko mai suna farin wata da ajin hankali ne ina ganin waɗanda na gayyata ba Kano da saka mutum biyar ba duka sauran artistin Kano ne amma duk da haka duk sauran ayyukan da na yi bai sa na yi mutunci ko sun kalle na matsayin wani babba wanda za su yi neman shawararsa a na? ba su shawarar da ya dace ko kuma nuna musu ga hanyar da za su bi su iya samun daraja a duniya ko wani abu tunda ba su dauke ni haka ba to babu amfani in ci gaba da rayuwa cikin su kuma in ci gaba da rayuwa. su wannan ni da kasa na ɗauki akwa kawai na tafi na koma inda ake ganin mutunci Kano duk da na da matsaloli yawancin na da gwamnati da na sorry duk yawancin na da a Kano na gwamnati ne sa na baro Kano na dawo Kaduna ba wai artist sannan kuma duk inda rigima da tsakanin artist da artist a kano idan wani abu ya zo na ci gaba shi kanshi wanda ke rigima da kai in ya ɗauko din sa sai ya ce ba wanda ya dace sai ya ranzar zai aje wannan rigimar tashi ya zo ya dauko wani saboda kuɗi yake ne ya saka ni a cikin fim sa mm. banda ɗan kaduna. to ka iya cewa abu biyu ne su kana ganin a harkar fim ɗin ba su ɗauke ta sana'a ba ne ko kai kai wani ƙoƙarin da zaka nuna musu da ɗan gida da ɗan gari aka ce gari idan aka haɗa kai da a ɗauko wani gwara a na gida. ba na yin gori amma zan yi yanzu ko in ce zan dan yi tunasar a lokacin da na dawo kaduna matasa ne waɗanda suka yi zamani da su yakubu da shi ne irin su ne an san su a duniya sa'annin shi da irin su samai da koli amma bayan bayan su tun da na zo kaduna duk wanda ya suna albarkacin adam ko kowaye shi kaje ka du kaje ka dauko idan ka ga mutum da akwai artist wanda sun kai shekara talatin amma gidan tv suke ba san su ba masu kallon tv a kaduna sun san su amma sanin su a duniya sai da na dawo jihar kaduna producers in kano suka biyo ni na wanda a lokacin in aka yi fim da ni ma sunan fim din koken saboda ba za a iya sayarwa a ko ina ba eh. san su ba za su duba fim din ba sai ya zama sai muke kiran shi da kokin da suka yi ta biyu da suka yi ta biyu na akalla daga dawowa na zuwa kafin in koma aiki a kano za a yi fim akalla sun kai hamsin wanda nake ciki banda wanda ake zuwa kawai a yi ba na ciki amma albarkaci da ake zuwa din kuma a cikin ake kira su kuma su kira sunan mutane ba saboda wasu yanzu zuwa su ga za su ji babu daɗi idan na saka sunan a cikin waɗanda suka samu alfarma suka suna a dalili na ko ban kira su na sa safin ba ni ne albarkacin zaman su stars to duk mutumin da ya zo da irin wannan ci gaba ina tsammanin cewa ya zama ya kamata ya zama cewa shi ya bai daukan naira daya ya ba su koda ce baya kiran su su shigo cikin aikinsa wannan shi ne samu aka duba akwai fina-finan ka na kamfanin ka da dama da aka fara ake jiran ci gaban su duk da dai wanda ke bibiya kamar irin su ba saja asin da asin da dai sauransu ba dawo ba saja shi asin asin to irin ba saja an yi gidan yaron an yi da dama har yanzu mutane saboda tasirin da aka yi irin kuma irin aikin da ake mai inganci har yanzu suna da akwai dalilin da yasa su irin su ba ci gaba irin su gaska kullum dai ina yi wa mutane bayani watakila na yi bayanin nan ya fi so shulin eh, masai gaskiya ba saja ba nawa bane director ne ni jarumi a cikin fim din fim ɗin falala ya dorai ne idan suna buƙatar ci gaban ba saja to su ta uzurawa falala da dorai sai ya ɗauko kuɗi ya fito a zo a yi ci gaban ba saja. Eh. amma ni ma kaina na yi masa magana ɗaya biyu saboda ni ake damu ba shi ba eh. to ba shi da ra'ayi ko kuma akwai abin da yake jira eh. so wannan dalilin yasa ni ne tunanin cewa ke to ba zan ci gaba da wanda muka tsaya ba mm. amma zan sako basa da daga farko mm. mai suna basa da sabon salo wannan kamar wani albishir ne albishir ne wannan mm. da nake faɗa zan ɗauko shi daga farko kuma zan kawo shi har inda muka tsaya sannan dora ci gabansa saboda ba ni da right din da zan ce zan ci gaba da yin film din film din sai ina matukar son film din so a ka'ida ma bai kamata ni in ce masa ba ni right in je in yi ba kamar ina bakin ciki ya <laughs> samu karuwa ke ko ya samu alkhairi so ba zan iya yin haka ba duk ran da ya ra'ayi zai dawo ya ci kuma daga nan zuwa shekara goma in dai ba sa ne za a iya ci gaba da shi eh. saboda yanzu india akwai fim da na sani an yi shi shekara ashirin da wani abu da ta wuce sai wannan shekaran aka yi fatu din shi kuma ya karba a gurin mutanen su jama'a su daina uzurawa su daina sauri eh. wajen cewa lallai sai an ci gaba masu da fim kaza da fim kaza eh. yanzu gwaska na yi ci gaban shi amma yau shekara biyar yana nan a aje me yasa ban saki ba saboda abin da na kashe ba zai dawo ba saboda faɗa kawai suke a baki cewa a ci gaba masu da fim kaza nawa suke bamu hmm. abin da muka kashe ya dawo hannun mu har mu ci riba babu taimakon arziki babu taimakon kuɗi babu taimakon komai kawai su dai a yi musu fim kawai a saka musu a youtube ko a kai musu sinima su gani shikenan sai a ce a ah, wani yayi kaza da yayi kyau mm. kana gamawa kuɗin ka bai dawo ba su fara cewa yaushe za a yi ci gaban sa <laughs> so idan ka biye wa dan kallo wajen ganin cewa lalle sai ka kawo fim din ka kaza ci gaban sa saboda ya damu mm. to za ka yi ta yin asara mm. dan ka burge yan kallo ni kuma gaskiya magana ta gaskiya shine ba zan iya yin asara ba wannan shine kadai sana'ata ko in ce mafi girma a cikin sana'ata da nake yi in zuba kuɗi masu yawa in samu kuɗi kuɗi na ya dawo da ɗan riba da mm. haka ba zai in ɗauki kuɗi na kawai riga yin sadaka ba mm. ba sadakar kuma da ba shirya ba jawuwa <laughs> eh, shi ne jiya wani ya ce ka je kai noma kuma ka ce ga noman kuka so shi a to shi ne mana <laughs> eh, ya ce zan yi noma ke zan ce masa to ai gashi <laughs> yanzu ba location ga to ai noman mu kenan eh, to yawanci kamar masana bincike irin masu yaɗa labar akan harkar fim abin da suke gani irin da suke bibiya kuma ka ka faɗi magana na cewa yawanci cikin kashi ɗari kamar kashi talatin ne masoyanku suka san youtube irin kuma duk wanda yake sana'a yana da damar ya binciko da zai sayar da sana'a shi to su wani haƙƙi ko ko za ku saukar na kuma kuɗin ku ya dawo irin kusan kashi saba'in ɗin da ba su san ma ya haka social media ba domin kayan ku su da suke su kuna da tunanin ya haka ko ko yi tunanin ko ko kun ya ai yadda duniya ta ci gaba su aka bari a baya <laughs> babu yadda muka iya mutumin da bai hmm. yadda ya waye ko hmm. kuma bai yadda ya shiga cikin yadda duniya ta koma yanzu ba ba ka da hmm. yadda za ka yi ka ce za ka yi masa abin da za ka ci riba a hannunsa duniya ta waye waɗanda muke sa fim ɗin nan a YouTube hmm. su gani yan Nijar ne Saudiya in ce da yar makotanmu da wanda suke nema da mu haka nisa da mu su ne suke kallon fina-finan mu a cikin YouTube hmm. amma kashi saba'in waɗanda su kawai abinda suka sani shine su kai waya hmm. a dura masu fim goma a naira hamsin hamsin. Nau za ka tara a naira hamsin hamsin. kuma waɗanda suke zuwa ɗinnan nan su suka fi yawa kuma samun sam nan ba kai kake samu ba yan downloading ne suke samu kuɗin su suke mm. shagalin su yadda suke so kuɗi bai zuwa wurin ka mm. babu yadda kai da mutumin da bai yadda ya fito duniya ya waye mm. kuma ya fito duniya ya samu wani ilimi kamar yadda duniya ta waye ba babu yadda ka iya da shi saboda da a ce har yanzu mana CD shine muka san cewa suna zuwa shago kowane ƙauye akwai shagon sayar da CD zaka je ka ce a bani fim kaza ka karbi kuɗin ka a baka yanzu babu dama idan kai maganin gidan TV da muke saida musu hmm. su ma sun yi lalacewar da ba sa <laughs> iya siyan fim nagartacce wanda baka taɓa ba wani gidan TV ba a naira miliyan ɗaya hmm. ba sa iya siya hmm. abin da suke iyawa wannan gidan TV ka ce dubu ɗari wulakanta arziki ko dai wulakanta dukiya ya kare yanzu a gidajen TV yadda suke siyan fina-finan mu so babu ta inda za ka mai da kuɗin ka cikin kwanciyar hankali ba tare da ranka ya ɓaci ba ƙarshe fa sai dai ka ce kai to idan na bar wannan fim ɗin hmm. ya ci gaba da zama za a zo a wuce zamanin sa za a je a yi kaza da kaza kawai barin siya ka kashe naira miliyan uku hmm. ka siyarwa gidan tv naira dubu ɗari biyar asara kai ko riba ka samu ga wahala kuma gobe a ce ma wai yau kai ci gaban wanka wani lokaci sai dai mu shiga daki mu ko ku ka saboda mun zuba kula da mu sun ji fitowa eh. sannan yau yanzu idan ka fito ka ce ogito eh. za zai zai fita kadai dan yi wata bara da zaka yi samun misali naira dubu daya eh. ɗari biyar a hannun masu kallon kana fitowa kana ce to ba kan nan ba dan na gwada ne na so da ina so amfani da su kan irin wasu abubuwa da na gani ana yi a Indiya da Turai da su. a Turai mawakan Turai da yanfi su sai mutum ta fito ce ke ina da foundation da nake taimakawa mm. mutane kuma yanzu an samu yan gari kaza ko kasa kaza suna buƙatar taimako da ka duk masoyi na ya saka min abin da bai wuce naira dubu ɗaya zuwa dubu ɗari za ka gan su masoyan alfahari suke sun tura amma wannan Allah ya ka ka zuba wa kanka wani fentin da zai wahala ka yi har ka zama rayuwa ba daina jin da shi ta kare ba ba shi da ko ko yake ya zama almajiri ya zaka za da na yi nawa ni ba duniya na kutu na ce a yi mun ba a in dai Adamu Zango ya taɓa taimaka maka da kuɗi ko da rol a cikin fim ko da wani abu da ce ka sa min naira dubu daya na yi amma duk da haka ka gaba duniya na biyu waɗanda suka more ne na ce sai na more saboda mutane ne waɗanda yau ka kawo su ka kafa su sun zama mutane a duniya amma za a yi maka haihuwa ba wanda zai kama famfa sai ce ga gudunmawa mai gida Allah ya saka Allah ya raya Allah ya kaza babu wanda zai hmm. dan haka sai kai taxin su da kanka ko suna so ko ba su so hmm. kuma baka bayar ba za mu haɗu yi kai <laughs> dubu ɗaya dai ka kasa bayarwa ko dubu goma ka kasa bayarwa to abin kunya ne a gurin ka ba da kai ce maka a ah, wani kaza kwanaki wallahi na dan shiga wani yanayi na ce maka ka taimake mu amma kai fuska Ya mai gida aiki kai ai mai gida ai ka karama ne ke tsaka ba wani karfi ka ka bani mu gane cewa eh idan ba na nan a duniya ma sai ka yi wani so ni ina yin abu ko da za a zage ni zan yi dan sami experience da kaina ba wanda zai ce min karkai ba mu kai ba za ka samu abu kaza da kaza da kaza ba no sai nayi idan na yi na ga abin da ka faɗa to sai mu ga haka amma ba mamaki daraja na da naka da aikai baka samu wani na samu sai dai so a hakan da na yi na ga ma abin da mutane suka tara mu a wannan lokaci za ka sha wadanda waɗanda suke can gefe suna ta kare mai ne yana kaza kaza na faɗa musu sai su koma su saboda ba karamin kuɗi na hada a wannan lokacin ba waji ne kawai karka ɗauka wata matsala ce shi yasa ma a lokacin na ce eh. abdallah ina na bukatan a taimake ni da naira dubu goma zan cika jini ne da dari su <laughs> dole ka bayar tun da ba sai na ce maka a eh. ai ba ni da kuɗi ba ne a'a zan yi fim ne ko zan yi kaza babu ko ɗaya mm. rufin asiri in haka ma na yi wa Allah butulci na ce wani ya taimake ni saboda ba ni da shi na yi wa Allah butulci mm. na yi ne dan in ga Su waye za su iya waiwayan bayana idan ba na kuma na gani kuma na gane kuma na yi wa duk waɗanda suka yi ubbasa wannan lokacin kuma na gansu kuma su ma da su zan ci gaba da kyautatawa idan wani abu ya zo na neman jama'a zan saka. Akwai maganar da kai kusan ta ƙarshe ce tafi kowace ce ce kuci kuma mutane ba kowa ya santa ba. Duk ɗan adam idan aka ce ba zai ƙara aure ba an san dai wannan magana ce kawai. kuma magana kamar ce mawaki ko mai harka abubuwa idan yi magana abin da aka ce idan kun same shi ku tambaye shi dalili mm. akwai abin da kake nufi da magana ne babu wani abu da nake nufi da gaske nake yi kawai dai abin da na sani shi ne bai kamata in fito in faɗa wa duniya ba idan ba zan sake aure ba ya kamata in bar shi iya ta iya eh. kaina sun ka tambaye ne za ka yi ce kwanan nan eh. amma ni na san me yake raina na hakura da shi ka fahimta kuskuren anan shine da na fito nake faɗa wa duniya cewa zan sake ba ya mun laifi a duniya eh. babu wanda ya mun laifi idan akwai wanda ya yi min laifi bai wuce dari da iyali na muka sani ba mm. to me yasa zan zo in share din sha duniya in ce ina cikin kaza kaza ne ke faruwa kaza ne kaza mm. to amma wani lokaci duniyan ne ba ta yi min adalci abin da bata sani ba kawai ta fara zagina ta fara zagina to fushi idan ya zo ya taru yawa kai baka san komai ba kuma kana zagina mm. sai in ji zafi wannan dalilin sai sa in zo in ba da amsa saboda ni na san ba haka nake ba ko kuma kun ce haka nake ni kuma zan zo in kare kaina to wannan abubuwan da na ta yi su ne kuskura mm. saboda yau idan kullun daga a 24 hours lekowa za a ga Adam Zango yana sallah yana nafula mm. ba shi zai hana makiyina ya zage ni ba idan ya ganne ce karya kan rabu tsafi yake ma sallah na ma za ce yi akwai abin da yasa yake na saboda kaza ne ko fi kowa saboda ko ya fi kaza ko ya fi kaza makinka ba zai taba ka ba no matter what kowane irin yanayi zaka sa kanka na mutumin kirki wannan dalilin ya sa to daga wannan lokacin na ce to magana da ya fito na ce ba zan sake aure ba na janye shi saboda kamar cire rai ne da rahamar Allah babu wani abu da zai zo ya same ka mara kyau a rayuwa ka ce wai daga wannan lokacin abu mara kyau ba zai kara zuwa ba kowa ya kai mm. Allah bai kara maka daraja bai kara maka girma bai kara maka ɗaukaka bai kara maka arziki mm. matukar bai jarabce ka ba zai iya baka kuɗin daga baya jarabtar ta zo zai kuma iya jarabtar ka daga baya kuɗin ya zo ko kuma darajar ta zo ko ɗaukakar ta zo so na lura da cewa wanda Allah Ubangiji yake so shi yake jarabta kuma na a wannan lokacin raina ya ɓaci saboda mutane ne suka provoking ina raina ya ɓaci saboda kafin a kai ga na fito na wannan kafin daga yin auren ma an fara ce kwana nawa zaki yi <laughs> ai kaza ne shi ai mm. tun daga lokacin suke provoking ina daga abu ya faru mm. kaza da kaza ka gane ba sa addu'an alkhairi mm. kai Allah ya sa wannan ya zama na karshe Allah ya sa a zauna Allah ya sa kaza a kawai bad comment suke yi a kullum wanda dalilin yasa na fito na basu wannan amsa mm. amma daga wannan lokacin na yi girman da yanzu in jifa na ma kuka yi <laughs> akan wani abu da na yi ba ku san da shi ba babu abin da zan ce wa mutane dai in ce ubangiji Allah ya saka mun kuma Allah ya tsare da mu ranar gobe kiyama mm. su ba da shaidan da suka bayar a duniya a kaina to Allah ya samu mm. ah, a muke zama da su wasu ke cewa wai Adamu zango ya taɓa su orosu su ban yi ƙorosu ba dai na iya dai eh, na iya rawan ƙorosu amma ban yi ƙungiyar ƙorosu ba gaskiya eh, eh, ana ganin cewa duk rawar da ta fito ta duniya su shafu su menene sai aga kamar ma kafi wanda yake <laughs> rawa iyawa wai ya kake yi da ita shi kuna ma akwai ta ne ko ita ma ana mata zamanta na kantanta ah, to ai koya ake yi ni na yadda da duk abin da ya fito sabo duk kankantan wanda ya fito shi matukar ya karba a mm. duniya in koya mm. idan zai taimaki kariya ta wannan shine kawai tun kafin shigo harkar fim dan rawa ne a makaranta kuma na shigo harkar kuma ya zama shine jagaban duk abin da yake biyowa a cikin sana'a ta da karbuwa ta rawa shine sila to kaga ya babu dalilin ce a to tun da yanzu na yi suna a duniya barin aje shi so babu yadda za a yanzu girma ya riga ya zo ko in ce girman kasan ni girma na mm. kala biyu ne akwai girma na ɗaukaka Inda dai ɗaukaka ne a masana'antar kaniyot na ƙure shi mm. sai dai kuma tsallaka wasu wuraren da ake yin fina-finai ko wakoki sannan kuma akwai girma na shekaru girma na shekaru ba su kai yadda zan ce na daina rawa ba amma dai ina daɗewa mm. ban fito na yi irin wannan rawan da zaka ga sababbin matasa yanzu suna yi ba saboda yanzu su sai sun yi za su samu karɓuwa gurin al'umma ni kuma na yi tun a baya so abin da ya rage yanzu ka dan dan rausayawa kawai za ka yi mutane su karba saboda ka riga ka gama wahalar a baya yanzu sai dai ka dan wannan an riga an san ka iya in ba baka yi ba an san ka iya kawai baka yi ba ne saboda yanzu ka dan girma ka samu ka gaji hmm. dole ka dan rage wannan markwada markwada shine kawai idan muka duba yanzu ɗazu ciki kai bayani abin da ke tasiri ko ake irin har da fitattu ka ce akwai irin yan fitattu irin social media irin matsalar da ake samu akwai irin masoyan na asali kamar irin hundreds ɗinka na social media ta yaya za a tabbatar da su <laughs> kaga ba to duk wani abu da ke tunani a afirka ba ma a najeriya ba? Mm. kawai sai dai hakuri. saboda mutum ne yana kallon badge na verification akan mm. sunanka amma bai yadda kai bane dan wannan bulu din da shine yana kallo gashi an yi barfayan ɗinka kuma ya tabbatar da cewa babu baka isa ba sunanka bane mm. wanda ya karba a duniyar mutane ka je ka yi a maka barfayan ɗin shi amma zai tambaya dan Allah Adamu Zango kan naka ne wannan Adamu Zango ne kaza mm. a'a dan Allah Alinuhu wannan naka ne na Alinuhu ne ina tambaya ne cuta mm. mm. ya za ka yi babu yadda ka iya <laughs> wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba Allah zai kawo lokacin da zai sani amma dai babu yadda ka iya wai a san cewa ga wannan shine naka dan yanzu duk inda ka je ka sa Adamu Zango tun daga kan YouTube, Facebook, Twitter, instagram tiktok sai ka ga akalla da mazango ɗari ko hamsin to dole dole ko kana so ko ba ka so ka ji ka rashin yadda a cikin wani wanne ne na shi eh. ko ga ba can gani za ka yi cewa wani ne ya je aka yi masa wannan bacin ba ba da zango ne haka zaka zaka zaka yi tunani so wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba da Allah ya sauka da gurin taro yayi tambaya irin wannan to sai ka faɗa sai ka ce na wane mai suna kaza mai bac kaza da kaza da kaza sannan mm. kowa ya yadda sai hakuri tambaya ta kuma ta shi ana ganin fitattu a duniya yawon tuwa da suke irin garuwa yawanci ya ma shi fina-finai da suke kuma da suke kawo musu kuɗi amma irin ana ganin jaruman arewacin najeriya ba sa yi me yasa ko kuma kuma wasu daga cikin waɗanda suke mu'amala kai da kamar ana magana cewa da ka fara tunanin yin haka da kake magana gidauniya har ka faɗa an ji to akwai tunanin haka ko ko kuma me yasa ba kwai ito eh ai ka san mm, bahaushe ce ko in ce bature ya ce majority carry the vote mm. ni kadai ba zan iya gyara wannan harkar tamu ta fim ba ni kadai ba zan iya gyara harkar waka ba tunanin da na kawo wa mawaka wannan lokacin na sanin muka kowa dan ɗaya na biyu su dan ka kira ma ka ce a dogon ja aliji ta umar m sharif umar m inuwa waye da waye ya breka Nan kira su in ce ku zo ina son zan yi magana da ku wani abu na ci gaba kaga dai na tabbatar da dukkan waɗannan mutane da kira masu na girmama ni kuma ne magana zai wahala ba su karba ba ko da ba za su yi ba ba za su ce ba za su yi ba amma zai wahala ka ga mutum biyu a cikin su saboda me sai in ji haushi a watakila bureka da nema lokacin an kira shi sakko ta biki a dogon ji an kira shi naija wani an kira ka ce su bara wanda suke su zo ba mm. zai yiwu ba so ko da sun amince ma za su zo din amma ranar da ka ce su zo din sai suka samu wani mm. biki za a biya su miliyan goma zai ce zai zo a wanda <laughs> ba zai zo ba ka fahimta so abun ba zai yiwu ba idan har ba a yin sacrifice din abin da za a samu dan a samu ci gaba mm. so nan dalilin yasa na biyu su ɗaya bayan ɗaya ga yadda ya kamata mu yi mu rika tuwa amma wanda ya kaza kaza wanda ya kaza saboda na samu ilimin ne a yan Lagos yadda suke yi na gaya musu naga babu wanda ya amsa babu wanda ya yi a cikin su kafin ni in yi ma Aliji ta ne kadai ya karba kuma ya fara yi ni kafin ni da na zo da abin ma. saboda shi ma yana da irin tunanin ya san yadda ake yi kuma muka je muka yi masa abubuwansa aka gama bayan shi babu wanda ya zo ya ɗauko wannan hanyar da ya kamata a ce muna bi muna yin wannan sannan a towa ban tsammanin akwai wani artist ɗan fim ko mawaƙi da ya kai ni towa a duniya ba ƙasashen da na je har yanzu akwai ƙasan da babu wanda ya je wasa sai ni wace ƙasa ce wannan na san Central Africa babu wani jarumi da ya san mawaki hmm. yan comedy dinmu ne kaɗai na san suna shiga irin waɗannan kasashen. amma su ma har su shiga su fita hmm. ba wanda ma ya sani gina kuɗin su kuma yawwa kuma zai wanzu ka za ga yawanci a mota suke tafiya da shauransu hmm. ni kuma kaga flying ne na tafi a kamar kawai akalla na ga na yi wasa a jahohi sun kai guda bakwai ka gani na sha wahala Hmm. yawon da na yi a duniya don yin sho da inda za a samu kudin ma da wani gudun ma ba za a samu ba duk na je shi ba zan tsaya na ce zan kirga maka yanzu lokaci zai ja da yawa hmm. suna da matukar yawa wuraren da na je kasashen da na je ne wasa African countries. <laughs> Masha Allah, Allah sa ka dan alkhairi. Mun gode. Ana wadin daraja sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Amin ga mun sakon gaisuwa wajen mala. Yana jin ka yana amsa. je to wannan jin ka Allah sa ka dan Eh. To, mun je kola na biyar. Assalamu alaikum. Okay. Amin wa alaika salam. Sarki zaki. Ah, Karim, daga ina kake kira? Sunana Sharif Amjad naka daga jihar Kano. Ah, Sharif Amjad kai ne. My daughter said da eh to Malam Sharif kana tare da Sheikh Hafiz aka wannan layi. Ayyushe barka da wannan lokaci. Kuma muna godiya. Yana jin kai na amsa Malam Sharif. Muna godiya Sharif Allah saka da alkhairi. Muna ta wasu ta muna ta wasuri da ku Sharif. Allah ya <laughs> da mu akan wannan tafarkin. Amin, amin, amin. ko ina kai ko ban hawa in na zo program na rantse da Allah farin cikin da nake ji Allah ne kaɗai ya sani. Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillah. Allah wa'anda kuma ba su san martaban manzo Allah ba ya ubangiji suna da rabo Allah ka ganar da su. Amin amin amin. Abin eh kaga kamar addu'an da shi ya ce maganar da sai na Umar ya yi. wasu kana ganin kamar in kana jin zancen su ana gane da su ko ba su ganewa ne ko kwangila suka doko ne Allah dai gyara eh wasu ka kuma wai gashi musulmi kuma wai wai wai kuma yana hutu ba wai na ba da sallah muna neman tsari da su Allah ya mana katanga da su amin amin amin amin amin saboda kai inda zaka gane da gangan ne domin malam mutum ya zo tsaya ce ai abin da ba su so in faɗa kenan to wato ya san abin da zai faɗa yana damun musulmi inna abiwa wa baka finna ko ba magana wani ake manzo Allah kake yi magana manzo Allah kana cewa wai zaka zo ka bata wa musulmi ne wallahi wallahi sarki zaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Jahal ma dan Abu Jahal annabi sallallahu alaihi wasallam ikirma age ba ikirma ikirma Allah da gaske tun da wallahi kafin eh, kasan eh, kafin ne annabi wallahi sarki zaki kai baka ji kunya annabi baka ji kunya annabin ba ma ka ce wai ka so ka zo ka ba musulmi rai kaman kongila kuma ke doko wallahi kuma ne sarki zaki abun da nake faɗa kullum shine yanzu a matsayin ka musulmi misali kaddara maganar da ka faɗa din nan aje ta tabbata haka ne eh. wai idan ka fito kana gaya wa duniya tambayar ita ce a matsayin ka na musulmi wai darajar annabi kake dagawa ne in ma baka kire misali ko darajar annabi kake mai ruwa baya kai mutumin kaga an tare a ciki Allah ya sauke mai wallahi tallahi eh, ai Allah ta wuce ai yi musu addu'an shirya ma sarki zaki wato wata addu'a saboda tunda ya zo ce zai bata wa musulmi rai wanga wani addu'a shirya na kai masa kuma sannan bai yadda kuskure yake yi ba eh yana fassara abin da wasu ba su yi fassarawa ya san ya san abin da yake yi da gangan yake yi to saboda Allah mana tsari da shirin su kawai shine abin da zamu roki Allah amin amin <clears throat> Allah mana tsari da shirin su eh kola na na shida ko assalamu alaikum cire kan mute kai magana Salamu alaikum. Salamu alaikum. Uku Malam Abdul cire kan mi kai magana. Ok, mu je na bakwai. Ah, Malam Sani Umar, salamu alaikum. Salamu alaikum wa alaikum. wa alaikum salamu alaikum. Wa alaikum alaikum. wa alaikum salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina mashayi fatan alkhairi. Yana jin kai na amsa. Allah ta ka alkhairi ni ma ina ma fatan alkhairi Maulana. Ina mashayi Yana jin kai na amsa. Muna godiya da ƙara soyayya. Allah ya saka alkhairi, Allah ya saka alkhairi da irin wannan. Amin. Amin. Allah kuma ya ƙara mana irin ku. Bila adadin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. sallale alaihi wasallam ina muku fata alkhairi Allah kuma ya kara shayar da mu a cikin kogin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ma fata alkhairi kai masarki zaki da sauran al'umma baki da masha Allah muna godiya muna godiya Masha Allah, muna godiya, muna godiya. Sallallahu alaihi mun gode mun gode Allah ya saka ran khairi mun gode ah, okay okay malam sani umar salamu alaikum eh malam sani umar kana tare da shakka hafi, zaka wannan layi sarki zaki wajen shekara wajen goma ko sama da haka ma muna ta bibiya amma sai yau Allah ya yi zami magana <laughs> to ta kaga tunda kai musulmi ka yarda cewa ko me Allah ya nufa lokacinsa ake yi eh, ko me Allah ya nufa lokacin ake sallallahu mun saurara karatu sosai duk da ban dade da shigowa ba na saurara ne na yan mintuna amma alhamdulillah shawara kuma da yan uwa ɗalibai masu son su gano hakikanin manzo duk da idan ka za ka gano ma waye zan Allah amma dai littattafai na Qur'ani isi dole ne sai ka hada da littattafai musamman na sufaye kuma yanzu misali irin su wannan shafa ta wannan malami alkali hmm. da sauran irin su diwani da sauran littattafai dai na maluma za ka gane hakika ne wallahi idan kana saurari kuka za ka ranka yi addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam wani malami yake cewa wai idan idan annabi ya yi addu'a tsayuwa ta yi hmm. ta kai adadin lokuta to yanzu a cikin makama a saudiya akwai irin mutane da annabi ya wa wannan sabon addu'a har yanzu eh, wannan kasidin nan maharbin nan wanda hannun shi yake da yar wata abin da bayan yarki kibiya annabi ya har yanzu a cikin saudiya irin tsatsansa Eh. kowa na'am wannan addu'a ta manzon Allah a tsaye mm to to kaga irin wannan abu ne daraja ce ta manzon Allah wanda ba za ka samu irin wa'annan abubuwan ba hmm. dole sai kana rabar irin wannan maluma na'am wallahi malami ba zai zo misali a Qur'ani an zo da wannan bai zo da shi ba hadisai ma wasu ba su zo da shi ba amma wasu malaman sun haɗe abin kun faɗa mana waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta irin wa'annan hanyoyin akwai wani malami da muka saurara kwanaki yake cewa wai duk alqur'ani bai ga inda Allah ya fi a so manzon Allah ba dan Allah sarkin zaki sarki wannan maganar me za ta karar da musulmai mm. me za ta karar da musulmai ba abin da za ta karar da mu inji malam inji mala Abul Fatai wai shi ma wai <laughs> amma eh, Allah bai ce ka so iyayenka ba ma kana so ka to me yasa to eh, ba kana so su sai an gaya maka sai an gaya maka so iyayenka kuma wanda aka ce maka ka so shi ma fi iyayenka sai ma an gaya maka ce ka so shi sai Allah ya maka ya ce maka so shi sannan da ka so shi na'am wani malami ran nan ya mana wani karatu a wajen maulidi ya ce wallahi ta inda za ka san manzan Allah ya fifici dukkan halittar Allah sannan kuma Allah ya yi ne komai don manzan Allah ya ce ka ɗau akuya ya ce duk dabbar da Allah ya halitta ta ba mai albarka irin ta akuya ya ce ita ce take haihuwa a shekara sau biyu saboda ita ce wacce manzan Allah ya taɓa hansar nonon ta kumbura ta bayar da nono ta yi kaza ta yi kaza wallahi sarki zaki kuka na shi Allah haku. taba ta manzan Allah yi kari yadda take da albarka ita sai take haihuwa sau biyu a shekara hmm. ta biyu hmm. yadda fasuwa yake fa a shekara idan ya fasu saboda manzan Allah ne ya dasa shi hmm. idan ya fasu kan shekara zai kara kuma su fasu da dabilan duka maka saboda annabi ne ya kafa wannan dabino irin abubuwan yawa mu su ne muke so wallahi ai ta tafiyar da mu a ciki hmm. mu ji mu ba ma jin komai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sarki zaki shekara da shi muna ta bibiya wallahi Allah ya saka muku da alkhairi amin amin wallahi ku mun yi wani abu. nan a jin daɗi amin masha Allah saboda ina kana wala ba na sauka Allahu akbar ko wani abu kawai sai dai abin kawai a sauka a gama wallahi mu ji karatu mu fahimtu da abin da za mu fahimtu musamman akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode mun gode annabi ya karba aikin amin ka ci shi amin amin su bayi amin da wasuli da jawo gobe muna fada mm. ne mai kyau amma duk wani kyawun aikin ka bai kai matsayin annaba a wajen Allah wane kai wane mutum Ba abuta wasu sunan mu muke fara raba shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ma mu kai wani aiki Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode, Allah ya saka da kairi, mun gode, mun gode. Alright, kola na ƙarshe Malam Dauda ko? Malam Dauda Isa Awal Gas, Salamu alaikum. Alaikum. Sarki zaki. Awal. kada da yini. Barka ka dai, barka ka dai. Aina lafiya sannun ku da gwagari? Sannu ka dai, malam awal daga ina kenan? Malam da alkhairi. Amin, amin, amin, amin. Eh, sunana Dauda Isa Awal Gashuwa. Ah. Masha Allah, kana tare da shak Afi. Eh, eh, muna ziyara, mun ji karatu Allah ya saka da alkhairi. amin ya rabu. kashe mu alfahari a ce in ana so a ga fara'a mu a yabi iyayen annabi a gaban mu za mu yi fara'a eh. mu ba da hadiya ma in akwai na'am kuma ana so a ta mu da In ana sai a taba su. Amma wallahi magana ga gaskiya ne wato wani daraja ne ma shi da babu ba mu sani ba. bari ya bata muna rai a ah, sosai na au ba abin da su masu bata muna rai sun san ba abin da yake bata muna rai sai abin da yake bata ma manzo Allah rai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ba wanda zai zo a ce yana son a kane ya zagi iyayenka ko ba haka ba ana neman gaskiya haka da sai ga wani can an yabi iyayenka zai yi farin ciki in an bata musu zai yi bakin ciki Darajan hmm. darajar shi da matsayin shi eh, martaba shi sai dan ba zai ma misaltu ba lalle duk wanda ya suffa shi ta zama haka lalle ya cika cikakken masoyin matsala. Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ma iyayen annabi martaba da daraja amin la mun gode mun gode mun gode Allah ya saka to jama'a ku bari shek ah, ya yi mana talik ya mana addu'a insha Allah lokaci mu buya kai to alhamdulillah to sarki zaki alhamdulillah muna godiya kuma muna ƙara ma jinjina da kuma maka albishir kamar yadda ka ce kana jin daɗi yadda ake gama wallahi sarki zaki abun da ake gama gaskiya ne Allahu Akbar eh, ka san dama qur'ani Allah ya gaya mana ya ce wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun hmm. Allah ya ce ku tsaya ku yi aiki Allah zai gani annabi zai gani mu'minai za su gani hmm. to wannan shaidar da kaga amma din nan sarki zaki na kana san annabi da gaske ne wallahi wannan shaidar sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah baki daya amin amin sannan wannan wannan bawan Allah da ya shigo na kusa da na ƙarshe din nan eh. yake magana cewa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dubi girman alqur'ani za ga matsayin annabi har ma ya bada misali wai wani yana cewa duk qur'ani bai ga inda aka ce a so annabi ba eh. lallai yana ya faɗi wannan kuma har yanzu ana sa karatu ni sarki zaki abin da nake faɗa ne ba dogon raddi za mu mara ba kawai idan ya ce bai ga inda aka ce a so annabi ba amsa ɗaya za ba shi za ce masa to kar ka so annabi ba shi kenan ba eh ba yana jira ga inda aka ce so annabi ba sai ce shi bai ga inda aka ce so annabi ba to sai mu ce tun da baka gani ba kai kuma mabiyin qur'ani ne baka wasa da qur'ani to kar ka so annabi to eh shi kenan shi kenan ba dole ina baka ga inda aka ce so ba to tun da muka ga yadda aka so ba kar ka so shi shi kenan magana ya kare sarki zaki ka bar mu wasu sannan a ƙarshen sarki zaki kawai eh kwarai kuwa sannan a ƙarshen sarki zaki idan mutum yana so ya gane waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya alqur'ani yake gane annabi hmm. ka san me muka dauki qur'ani sarki zaki mu mun dauki alqur'ani Manuwar ne na sanar da al'umman annabi waye annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wala sarki zaki lokaci da babu dama zan zo in yi mana karatu mai suna annabi fil qur'ani hmm. annabi a cikin qurani mu ga ina ne Allah ya bar annabi Muhammadu bari bari misali ko guda kaɗan sarki zaki qur'ani sura farko ita ce fatiha sura ta biyu ita ce suratul baqara ah, to da yake ba lokaci bari mu yi a takaice yanzu idan ka zo suratul baqara sarki zaki da ka ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sai ka ce walladheena yu'minuna bima unzila ilayka wa ayatin nan ne annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sannan ba unzila min qablika wa ayatin nan ne annabi Muhammadu ne idan ka bar suratul baqara sarki zaki in ka je suratul ali imran sura ta biyu sai ka ji alif lam mim allah la ilaha illa hu alayyul qayyum nazzala alayka wa ayka din nan ne kam annabi muhammadu ne to duk qur'ani ko ina ka shiga sai ka samu annabi idan muka koma karshe sarki zaki surar karshe ita ce suratul nasi a suratul nasi ma sai kaga Allah yana nuna ma annabi sai ka ji an ce kul ga ya musu Mm. kul ga ya musu wa ka ce faɗa din ne annabi ne idan ka je suran gaba ma suratul falaki sai ka ji Allah ya ce kul ga ya mutu ya rasulullahi an nuna mana annabi in ka je suran gaban ma sai ka ji Allah ya ce kul huwa Allahu ga ya mutu ya rasulullahi idan ka je suran gaba tabbaje da kageranci Abu ya yayi wa annabi Allah ya tsire masa da suran ba ta nuna mana annabi ba idan ka ji suratul nasr idza jaa layi, sai ka ji Allah yana cewa fasabbi kai tasbihi waye Allah yake cewa yayi annabi Muhammadu wastaghfir ka nemi gafara wa Allah yake faɗa annabi Muhammadu in ka ji suran gaban ma kul ya ayyuhal kafirun kul ga ya mutu ya rasulullahi in ka ji suran gaban ma inna hadaina ka waye ka din annabi Muhammadu ne in ka ji suran gaban ma ara'aital ladzi ara'aita din annabi Muhammadu ne kai sarki zaki da ya zo sai ce ni ila fi quraish quraishawan ma duka Allah ya shigo da su wato shayi in Idris misali iya ji kul shi da kansa komin komin taurin kansa da rigima da sharri sai san <laughs> Eh ina ganin sai dai kan kare wata inda dai da karantawa da guri eh, eh, eh, ya san da wanda to wannan kudin to sarki zaki dan Allah ya nuna mana waye annabi babu inda zaka karanta Qur'ani sai kaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba suratul munafiqin nan ba li ila fi quraish quraishawa ma duka Allah ya shigo da su sannan sura ta goma wanda za mu tsaya ita ce aram tara kai ba ba'ala rabbuka bi asabil fili ai kowa ya san kissan da yasa aka saka suratu aram tara ai dan girmama shekara haihuwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wai mutum ya ce ma duk Qur'ani daga yadda aka so annabi ba sauƙin abun ka san me yake ne sarki zaki wai duk Qur'ani bai ga inda Allah ya ce so annabi ba na ce ai da sauƙi tun da shi ne bai gani ba na'am cewa ai bai gani ba hmm. to Allah makawo makawo idan wata ta fito aka ce ga can wata yake bai gani ba ina ruwan wani da ganinsa to yana makaho mai sauran nabi ba mai ga annabi a Qur'ani ba ina ruwan da shi to fatan mu Allah bar mu da annabi Muhammadu Allah kara mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai sake ya makance ya zama makawa makawon duniya ko lahira ma makawo ne eh kamar kamar da shehu ya gaya wa Bibbas ba kuma gane bi hadi a'ma ba wa fi akhirati a'ma inda irin wannan makantar ne a duniyar ma makawo da a lahirar ma makawo da tunda yake bai gani ba wallahi sarki zaki a lahirar ma ba zai ga annabin ba ah, to eh Allah bar mu da Muhammadu Allah gara mana sayyid manzo Allah sallallahu alaihi Allah mu lafiya da muna ma godiya Allah